Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa wannan safiya ta talata 23 ga watan Disambar 2025 inda yanzu agogon mai daidai da karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Columbia. Ana iya kama tashar mu domin samun labarai kai tsaye kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Ko alalubo mu kai tsaye ta manhajar mu a Play Store ko kuma Tune In Radio. haka ma son kama shirye-shiryenmu a gidajen rediyo ma zaman kansu a jamhuriyar Nijar sai ku buɗe tasoshin rediyo amfani sarauniya canal 3 niya da lol fm da nomad fm a kasar ghana ana iya samun mu a gidajen rediyon alfa rediyo da marhaba rediyo baya ga haka ko da yaushe za ku iya ziyartar shafukan mu na intanet wato gta hausa.com ko shafukan mu da suka da facebook x instagram da TikTok duk domin samun labarai da ɗumi-ɗuminsu. Ibrahim Alfa Ahmed da zan jagoranci shirin tare da taimakon abokin aiki na sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Najeriya ta baiwa 'yan ƙasar cewa babu wani abin fargaba kan shawagin da jiragen leƙen asiri na Amurka suke yi a sararin samaniyar ƙasar. rahotanni daga afirka ta kudu suna ƙara bayyana yadda aka yaudari wasu 'yan ƙasar suka tafi rasha da sunan aikin tsaro asusun ba da lamuni na duniya wato imf a takaice ya ce ya cimma yarjejeniya da ƙasar masar a wasu matakai na biyar da na shida na rance to kanin labaran duniyar kenan sai a gyara zama ko ta yaya dangantakar diplomasiya tsakanin najeriya da amurka za a inganta ta wannan tallafi waɗanda ya zan ƙasa Amerika za ta kawo ba za ta kawo su ba ne kawai wata ce a'a za a yi waɗannan project na ainihin makarantun ne da asibitocin kiristoci su kuwa al'ummar Nijar na cewa san barka da wannan kungiyar haɗin kan ƙasashen renon faransa da ake kira kungiyar ƙasashen yankin sahel haɗuwa ce mai kyau saboda dole dole sai ana tuntuɓe juna kuma ana magana dan a san menene abin da talakawa suke shira kaɗan daga cikin rahotannin da muke tafi da su kenan bayan nan muna tafi da shirin kuka na wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar mana to amma duka sai bayan an ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum Wasu jami'an tsaron Najeriya sun ba da tabbaci ga 'yan ƙasar cewa babu wani abin tashin hankali ko fargaba game da jiragen leƙen asiri na Amurka da suke shawagi a sararin samaniyar Najeriya. Suka ce matakin ya, faranta musu rai saboda Amurka tana taimaka Najeriya ne ta fuskar tsaro. jami'an tsaron sun tabbatar wa amurka ke magana cewa matakin na haɗin gwiwa ne tsakanin jami'an tsaron amurka da mayakan sama na najeriya suka ce akwai sojojin sama na najeriya a cikin waɗannan jirage da suke aikin leƙen asiri jiragen suna tashi ne daga ƙasar ghana wannan matakin ji jami'an ya biyo bayan shawarwari da jami'an gwamnatin najeriya suka yi da gwamnatin amurka bayan da shugaban amurka donald trump ya barazanar kai hari kan najeriya domin kare kiristocin ƙasar waɗanda ake zargin ana yi musu kisan ƙare dangi. Gwamnatin Trump ta amince za ta taimaki Najeriya ne bayan da aka gabatar mata da irin ƙalubale da ƙasar take fuskanta a fuskar tsaro. Game da zargin ƙasar tana biyan kuɗin fansa a saki mutane da ake garkuwa da su musamman ɗalibai daga makarantu da 'yan bindiga suka sace su, jaman tsaron sun rantse da Allah cewa babu sisin kwabo daga aljihun Najeriya da ke fita domin biyan kuɗin fansa. daga nan suka yi kira ga 'yan najeriya su daina yi wa matakan gwamnati haguwar fahimta maimakon haka a kullum su buƙaci bayani kamun su yanke shawara kan batu da ya shafi al'umma da gwamnati kamfanin dillancin labarai na reuters ne ya ba da labarin shawagin jiragen leƙen asirin na amurka reuters ya ce babu cikakken bayani kan irin bayanai da jiragen yaƙin suke tattarawa Rahotanni daga Afirka ta kudu suna ƙara bayyana yadda aka yaudari wasu ‘yan ƙasar suka tafi rasha da sunan aikin tsaro ko makamancin haka sai suka samu kansu a fagen daga a Ukraine. Wani mahaifi mai suna Dubendelela yana cikin annashuwa da alfahari lokacin da ɗansa ɗan shekaru ashirin da haihuwa ya sanya hannu cikin watan Yulin bana zai tafi rasha inda za a horar da shi jami'in tsaro da zai ba da kariya ga masu hannu da shuni ko masu faɗa a jiya ƙasar wata biyar bayan tafiyar ɗan nasa yanzu dubin dilela yana cike da takaici da zulumi ɗansa ya faɗa hannun mayaudara daga ƙungiyoyin sojojin haya inda ɗansa da wasu akalla ƴan ƙasar afirka ta kudu su goma sha shida aka ɗauke su kuma aka tura su fagen yaƙi a ƙasar ukraine Dubundulela yana aibinta kansa kan hali da ɗansa ya samu kansa ciki. Kakakin shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya ce gwamnati tana ɗaukan batun da matukar muhimmanci. Ya ce ƙoƙarin kubutar da matasan yana da sarƙaƙƙiya sosai, kuma suna magana da dukkan sassa a yaƙin tsakanin Rasha da Ukraine. Vincent Magonya ya ce sun fi ba da ƙarfi ne magana da Rasha saboda an tura matasan ne ba shiri cikin rundunar mayakan ƙasar. ya kara da cewa sun samu labari cewa matasan suna cikin hadari sosai a yankin donbass kamar yadda kamfanin jillancin labarai na Reuters ya faɗa yaudarar da aka yi wa matasan ba za ta rasa nasaba da zargin da ake wa ƙyar tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu wato jacob zuma lamari da ya tilasta mata yin murabus daga majalisar dokokin ƙasar ma'aikatar harkokin wajen rasha dai bata mai da martani ba a rubuce da aka nemi jin ta bakinta kan hanyoyin yaudarar da aka yi amfani da su kan matasan da kuma halin da suke ciki a halin yanzu. Asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a takaice ya ce ya cimma yarjejeniya da Masar a wasu matakai na biyar da na shida na rance wanda zai sa asusun ya baiwa Misran dala biliyan biyu da rabi. Asusun ya ce ya haɗe rukuni na biyar da na shida ƙarƙashin shirin bitar rancen saboda hakan ya baiwa hukumomin Masar damar aiwatar da sharuɗan da suke kunshe cikin shiri na bada wannan rance. Haka zalika asusun ya ce sun cimma daidaito da Masar na sakar mata kuɗi dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku. Duk da haka majalisar gudanarwar asusun ce za ta amince da waɗannan matsaya kafin a miƙa Masar waɗannan kudade. Hukumomin Misira sun amince da karɓar bashi daga hannun IMF cikin watan Maris a bara. na kuɗi dalar amurka biliyan takwas a tsawon shekaru hudu a lokacin masar tana fama da hauhawar farashin kayayyaki da ƙarancin kuɗaɗen waje a lokacin masar tana fuskantar hauhawar farashin kaya da ya kai maki 38 a watan satumba shekara ta 2023 amma zuwa watan satumban bana hauhawar farashin ya ragu zuwa maki 12 Hakanan wato karancin kudaden ƙetare da ƙasar ta fuskanta sun sassauto sakamakon rance da IMF ta bata ƙarin samun kudaden shiga daga masu yawon bude ido da kuma wasu yarjejeniyoyin kasuwanci da ƙasar Masar ɗin ta ƙulla da ƙasashe da ke yankin Gal musamman haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE. To masu aro kada a shafa labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Litinin cewa shawarwari da aka gudanar da jaman Amurka da Turai da zummar kawo ƙarshen yakin ƙasar da Rasha da yanzu ya kusa cika shekaru hudu akwai alamar zai haifar da ɗa mai ido. Wakilan Ukraine ƙarƙashin jagorancin wani babban jami'in ƙasar Rostam Umerov tare da wakilai daga Turai sun gudanar da shawarwari da jakadun Amurka na musamman ciki har da waɗanda aka yi a baban nan a Florida. hakanan shi ma wakilin rasha kirill dimitriev wadda jakadan shugaba putin ne na musamman kan zuba jari shi ma ya gudanar da shawarwari da jami'an amurka a zaman da suka yi a jihar florida wato wakilan duka sassan biyu sun faɗa cewa za su koma gida inda za su ba da bayanai ga kasashensu kan inda inda aka tsaya game da shawarwari da kuma nasarori ko ci gaba da aka samu. Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. To madalla bayan fitowar wani labari da ke ayyana matakin gwamnatin Amurka na zuba zanzurutun miliyoyin daloli don inganta asibitoci mallakar Kiristoci a Najeriya. ministan kiwon lafiya ta najeriya din dr ali fati ya rattaba hannu akan wata takarda jiya da ke cewar wannan labarin ba haka yake ba babu wata yarjejeniya da suka sa hannu da gwamnatin amurka domin gyara asibitoci da ya jibanci wani addini don ƙara fahimta ga hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasashen biyu abokin aikin mu yusuf aliyu harande ya zanta da ambasada abubakar cika tsohon jakadan najeriya ƙasar iran wanda yake cewa babu wani laifi idan ƙasar Amerika ta taimaka ta hannun gwamnatin Najeriya na wasu kuɗaɗe na araya asibitoci da makarantun ne. Amma in an ce wai za a yi su na kiristoci ne kawai ko na kiristoci asibitocinsu ko kuma makarantunan su idan ainihin mu musulmai muna unhwani da su don abin da ni sani muna najeriya asibitocin mu? ko waɗanda ya san kiristoci ne ke ranin nasu ba za a hana musulmi su da ba mu dai kuɗi dai idan za a kawo su na a gina ƙasar najeriya na kowa ya amfana alhamdulillah su kawo su muna buƙatar kuɗi ko iri ne amma kuɗi waɗanda ya san duk inda za a a sa su ya za abu ne wanda ya san da mu musulmai da kiristocin Najeriya to za mu wana. Don haka ni ban ga laifi ba idan dai kuɗin nan za a shigo cikin hannun gwamnatin Najeriya. Don ita gwamnati ta kowa ce. Najeriya ƙasa ce wadda ya san akwai musulmai akwai kiristoci. Don haka sau da yawa wasu tallafi ke shigowa da ƙasashen musulmai amma kuma ba mu ɗaya musulmai ke unhwana da wannan abin ba za a ga da irin kiristoci misali kamar islamic development bank ko da yake shi wannan bashi ne ba kyauta ce ba amma da jihohin musulmai da jihohin kiristoci duk za a ga waɗannan islamic development banks kowa na unhwana da su to haka nake tunanin wannan tallafi waɗanda ya zan ƙasar amerika za ta kawo ba za ta kawo su ba ne kawai wata ce a'a za a yi waɗannan project na ainihin makarantun ne da asibitocin kiristoci kuma in an kai su an haƙari mu musulmai ba za mu unhwana da waɗannan ba ban tsammani haka kuma in haka ne gwamnatin najeriya na tabbatar da ba za a yi ta ansa duk abin da ya zan zai zan matsala ga gwamnatin najeriya bisa ga zan ƙasa guda ce wadda kunshi musulmai da kiristoci ban tsammani haka zai faru ba. To ambasada duk da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ofishin shi ministan lafiya na kasar ya fito ya karyata cewar babu wata yarjejeniya da aka cimma da kasar Amurka wanda ya shafi cewar za a ware kuɗaɗe don aiki ga asibitocin Kiristoci. To kana ganin me hakan yake nufi kenan musamman ga bangare da ya shafi hurɗar diplomasiya tsakanin Najeriya da ita Amurka. To ai ka san na riga na ce ma kuɗi dai idan za su shigo ta hannun gwamnatin Najeriya wanda ya zan kuma za a yi garali da su na a gyara asibitoci waɗanda ya zan ana kiristoci da makarantu ne waɗanda ana kiristoci. In dai har ya zan waɗannan kiristoci ba a haɗa musulmai unhwani da su kuma ba a hana a cusa musulmai su koma kiristoci ni ban ga laifin wannan abin ba. Saboda yanzu misali ai muna da ƙasashe mu kanmu na musulmai yanzu kamar irin saudiya mun yi shekara ɗari muna hulɗa da su in ka diba irin yawan mutane waɗanda ke zuwa sahiya to akwai ba a rasa mutum ɗari zuwa dubai wanda ke zuwa saudiya wajen umra da hajji amma misali abu guda kawai za a ga saudi arabia ta kawo mana bancin bashi na islamic development bank shine irin tallafi lokacin azumi ta aiko mana dabino ba mu ce ba mu son dabino ba amma ba shi muke bukata ba ina laihi yau irin kuɗaɗen da ya san su kansu kasashe namu na musulmai har dai irin ƙasar saudi arabia ta hito ta kawo mana kuɗi ta yi irin da ya san ƙasar amerika ke yi sannan mu kanmu nan mu musulmai shin mun biɗa an ka hana mana sannan kuma shin muna da dama don muna da 'yan majalisa su tambaya su ji shan kuɗin ga da amerika ta basuwa su kiristoci ne sun ka tambaya sun ka ce suna son a yi musu fandin abin ya shigo cikin hannun gwamnatin najeriya koko ita kawai gwamnatin amerika daga ya dace ta taimaki kiristocin Najeriya ba tare da musulman Najeriya ba duk waɗanga abubuwa ne wanda daidai mu tambaya ba wai mu tashi kawai mu tsora shiga shirin ba shanu ba. maza da mata Su kuwa shugabannin kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso sun fara gudanar taron kolin kungiyar AES a jiya Litinin wato kungiyar kasashen yankin Sahel da nufin tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin da rayuwar al'ummomin ƙasashe uku masu fama da matsaloli iri ɗaya musamman aika-aikar ƙungiyoyi na ta'addanci. Wasu 'yan Nijar kuwa sun fara bayyana fatansu kan wannan taro kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Sulaiman Barma ya aiko mana daga birnin Yamai. janar abdurrahman chani na niger da kaftan ibrahim traore na burkina faso da janar asimi gwaita na mali shugaban rikon kungiyar ios a yayin zaman nauni biyu za su yi bitar ayyukan haɗin gwiwar da suka gudanar a kungiyance kafin su tantauna kan batutuwan da za su fi baiwa fifiko a nan gaba musamman ta inda za su bullowa lamarin tsaro tattalin arziki ayyukan ci gaban jama'a diplomasiya da dai sauransu Shin koya 'yan Nijar ke kallon wannan taro? Eh, sunana Sumana Tahiru. Muna murna sosai da wanga taro. Duk hankalin muna ayyukan da suke yi. Allah ya basa Allah ya taimake su kuma Allah ya kama musu. Haɗuwa ce mai kyau saboda dole dole sai ana tuntuɓa juna kuma ana magana dan a san menene abin da talakawa suke shira gare su saboda dai sun shiga gaba sun ce za su yi kullum muna fata ubangiji Allah ya kama musu amma su sani fa akwai matsala fa. mutane suna fama da talauci da rashin zaman lahiya. Ko da yake yanayin tsaro na kan gaban abubuwan da aka fi nuna damuwa kansu, 'yan fafutuka irin su Hamidu Sidi Fodi na kungiyar kulawa da rayuwa na shawartar shugabannin kasashen uku su kuma kara duba wata matsalar ta daban da ke da baibaye harkokin tattalin arziki. Dole ne sai an yaƙi da cin hanci da rashawa arzikin da a cikin ƙasa ka aiwar da shi don duk abin da aka ce za a yi inda tattalin arziki babu shi to al'umma za ta wahala. Nijar da Mali da Burkina Faso na cikin wata fafutukar tabbatar da 'yancin kai a yayin da alamu ke nuna bayyanar babban sauyi a tafiyar siyasar duniya ta yau. abin da ke ƙara wa jama'ar yankin ios kwarin gwiwa a game da manufofin da shugabannin ƙasashen uku suka sa gaba sai dai akwai abin lura eh, abin da muke jira gare su yau su dauki manyan-manyan matakai masu kara hidda kasashenmu da cikin wadanda matsaloli na harko dai rishin kwanciyar hankali na biyun eh, tattalin arziki abin da ni ka jira a ce ga kudinmu na ios kawai namu ne na kanmu babu mai zuwa zai muna wani baduhu ga arzikinmu a'a wanga kalubale na tsaro da muke fama da shi shina da dangantaka da turawan nan ba a ce a bi su yadda suke so amma duk wanda ya riga ka kwana yana rigan ka tashi muna fata su jawo su a yi shi tiriyan tiriyan gana ka ganawa mu abin da muke fata su jawo su buɗe kofa tattauna da kowa ba wai ga tu da rasha da kowa su tattauna wanda suke ganin suna iya tattauna duk wanda ya ce incin kai yake nema zancen kwana gare shi ya kare iya ce za a yi kowa ya ba da gudun moshi don saboda ita wannan IS ya zamanto inciya madarminta daya kungiyar IS ta samo asali a watan satumban 2023 kafin ta zama gamayya bayan watanni biyu da zummar duba alkibla guda a game da dukkan batutuwan da suka shafi tsaro diflomasiya tattalin arziki da dai sauransu kasashen uku sun fice daga yawo a janairun 2024 saboda zargin kungiyar da zama 'yar amshin shatan kasashen yammaci sannan sun kori sojojin faransa daga yankin sahel daga bisani sun kafa rundunar haɗin gwiwa mai dakaru dubu biyar wacce a ƙarshen makon jiya aka ƙaddamar da ayyukanta a hukumance a ci gaba da jan ɗamarar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar. Ku dubi zaman mu na milikin kai da zaman milkin malakar dauri ai kun san ba na ba. Da talaka ba shi da huta mata da miji ba su kwanta ba wara kana ba su zamna ba balla suna mai abin kansu. A gaida Sulaiman Mani Barma da wannan rahoto da aka ji. To idan muka sake komawa Najeriya a jiya ne gwamnatin tarayya tare da ta jihar Neja suka mika wasu daga cikin yaran makaranta da aka sako zuwa ga iyayensu duk da cewar har yanzu ba kammala sako sauran ba. Wakilin Munasiru Batsari yana farfajiyar gidan gwamnati lokacin isowar yaran ga kuma abin da ya aiko mana. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta karbi sauran yara ɗari da talatin da aka samu nasarar karɓowa bayan da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su daga makarantar St. Mary ta garin Fafiri da ke yankin ƙaramar hukumar Agwara. Duk da yake dai kamar a baya babu wani ƙarin haske akan yadda aka karɓo waɗannan yaran da aka sace tun a farkon watan Nuwamban da ya gabata. amma gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya ce suna cikin farin ciki akan samun yaran cikin koshin lafiya. To alhamdulillah rabbil alamin tun da an ga an samu yaran nan muna cikin farin ciki muna cikin murna. Muna gode ma Allah da ya taimaka muka samu yaran nan muna gode shugaban kasa jami'an tsaro ga baki daya shi NSA director SSS da sojoji duka muna musu gode. To dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar yankin na Agwara da Borgu Honorable Jafaru Agwara wanda shi ma ya taba tsallake rijiya da baya daga hannun 'yan fashin dajin ya ce duk da yake yankin na agwara ya shiga yanayi na rudani amma dai a yanzu sun fara samun kwanciyar hankali gaskiya agwara an shiga halin da ba bacci akwai tashin hankali mutane sun tsorata sosai za ga ana zaune kawai wani zai ce ga sunan zuwa ka tashi a sheka da gudu wasu su kwana daji to kaga yayin da mutanen ka hankalin ya tashi kuma ba da hankalin ka ya kwanta kai kanka ka tsallaka rijiya da baya ka gamsu da irin matakan da gwamnati ke dauka na fafutuka na yaki da wayannan ba ta gari gaskiya ga irin matakin da na ga an dauka yanzu wanda yake kaga an dawo mu da yaran gana cikin koshin lafiya alhamdulillah to shugaban karamar hukumar ta agwara alhaji Ilyasu Zakari wanda ya magana a madadin iyayen yaran ya ce da suka kalli yaran sun tabbatar akwai 'yar matsala. Shi ya sa ma a yanzu haka an shirya jami'an kiwon lafiya da za su duba su. A matsayina na uba wanda duk ya ga wannan wayannan yaran ya san akwai matsala. Kuma insha Allah shi ya sa daga nan za a kai su inda za a dan dube su. Ka san yaro an ɗauke shi daga iyaye an kai shi daji a wanga hunturu sauran akwai matsala. Da wahala ka ga yaro irin wannan a ce ba wani abu. Shi ya sa gwamnati ta ɗauki nauyi za ta je a dube su. In ya so insha Allah aka dubi lafiya daga nan kuma sai mu gulguma sai mu kai su gida. A halin da ake ciki dai har yanzu akwai wasu mata goma sha hudu na garin Ibitu tare da wasu mazaje biyar a ciki har da kwamishina a hukumar zaben jihar Niger barista Muhammad Bargu da a yanzu haka suna hannun 'yan bindigar a nan jihar Niger da ake tsare da su tun a cikin watan Oktoban da ya gabata inda rahotanni suka tabbatar da cewa ɗaya daga cikin matan ta mutu a cikin makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. Ta zama a gare mu ta zama uba. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC yanzu da shirin mu na gaba. Don mun san logar zambo ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kukana, na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga nan GTA Hausa. Babban makasudin OGP shine a yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasashe. A tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata. Tracking system na yadda file ba za a zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu muna ta wannan kokarin yau a shirin muna tafe da bayanai kan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen kawar da rashawa da cin hanci a ƙarƙashin daftarin nan da ya ƙunshi tsarin wanzar da shugabanci na gari wadda ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu tun a shekara ta 2016 a dakacin da kafararsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta madalla masu ware a shekara ta 2016 ne kasashen duniya suka amince tare da rattaba hannu akan wani daftari wadda a turance ake kira open gamman partnership wato ogp wannan daftari mai lakabin tsarin tafikar da harkokin gwamnati a buɗe ya kunshi tsare-tsaren tabbatar da shugabanci na gari domin alfanun 'yan ƙasa a salo irin na demokaradiyya. Najeriya na cikin jerin kasashen da suka amince su yi aiki da wannan daftari kuma har ma jihohi da dama a ƙasar sun rungumi tsare-tsaren da ke cikin daftarin wadda bisa dokoki da ka'idoji ake aiwatar da shi ƙarƙashin wani kwamiti da ya ƙunshi wakilan gwamnati da na ƙungiyoyi masu rajin shugabanci na gari kaduna jigawa bauchi da jihar kano na cikin jihohin da ke aiwatar da wannan shiri na ogp a cewar comrade abdullahi alkali wanda ke jagorantar wakilan kungiyoyin fararen hula a kwamitin aiwatar da shirin na ogp a jihar kano amma dai ya fara ne da tambihi a kan manufar shirin na ogp to shi tsarin ogp wato gudanar da gwamnati a buɗe yana da fannoni ne har guda shida daga farkonsa duk da dai kasashe sun ci gaba da kakkarawa amma babban makasudin ogp shine a yaƙi cin hanci da rashawa a kasashe tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata to sai aka ɗauki fannoni kusan guda shida aka ba su mahimmanci su ne ma dai magana ogp kaga akwai batun samun adalci a shari'a wato access to justice akwai samun bayanai na yadda gwamnati ke tafi da al'amuranta a matsayin 'yan ƙasa wato access to information akwai wato citizen engagement wato tuntuɓa tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa akwai kuma anti-corruption wato yaƙar cin hanci da rashawa akwai service delivery wato shine yadda ake gudanar da ayyuka na cin moriyar rayuwa irin su ilimi lafiya ruwa da noma sai yanzu mu a jihar kano da muka kara duk duniya ma da an kara da canjin yanayi wato climate change kano ita kaɗai ce ta amsa ko kuma da sauran jihohi sannan me matsayin kano ya zuwa yanzu akwai jihohi da yawa don akalla jihohin nan jihohi ashirin ma yanzu duk da dai akwai jihohin da har yanzu ba su kai wani mataki ba ita jihar kano abubuwa sun zama mana kwangabakon baya ne saboda canjin gwamnati da aka samu da kuma ƙoƙarinmu na gani ko da yaushe ana saka hannu a jadawalin da aka tsara to tsari ne wanda dole sai an samar da wannan jadawali kuma an samu an yi assessing inda dai ƙasa tana ƙoƙarin ta aiwatar da sdg to za ka ga yin ogp ma zai zo mata da sauƙi saboda shi ogp ya ma ba da damar a sakko ƙasa-ƙasa wato akwai sub regional ogp kamar duk wayannan jihohi da suke yi ai najeriya aka sani a duniya ta fara shiga amma saboda sun yadda sub regional government ma yi shi yasa jihohi suke yi wanda ya ba da dama kaga kokarin eh, gudanar da shugabanci na gari yana sauka tun daga sama har ƙasa yanzu har local government ma yanzu a Kano is part of our plan mu shiga local government mu fara mu'amala da su a tabbatar su ma suna cin wannan moriya na oji don a samu tsari na bai a ƙasa duka mai mulkin kanta koyawan banza ko sata to kamar yadda aka ji a bayanan kwamar alkali batun yaƙi da rashawa da cin hanci na cikin fannoni shida da wannan shiri ya mai da hankali a kansu musamman rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa ko ya kamata su taka a wannan bangare. barista muhuyi magaji rimin gado ya yi tsokaci. anti-corruption strategy action plan yana da a shigo da al'umma su shigo ciki in ka duba action plan din ai ya bada daki daki daki daki misali kamar shi action plan na ogp akwai access to information al'umma suna da yanci da dama da za su je su nemi bayanai eh, idan ma suka nemi bayanai in kuma ba a samu abin da aka ba su ba akwai dama akwai ka'idoji da ita kanta executive order din wanda mai girma gwamnatin jihar Kano ya sabanta aka sa mata kaimi wanda za ta wa ah, jama'a domin su tabbatar da cewa sun ba da gudunmuwarsu kuma sun shigo wajen dakile ayyukan cin hanci da shago kuma sun bai da su su zama abubuwa masu wahala tunda idan mutum ya samu dama zai abin da ba da jama'a, to shikenan ba ba dama ba baya ga shigar da al'umma cikin batun kawar da rashawa da cin hanci sha'anin gudanar da ayyukan gwamnati bisa tafarkin da aka tsara na doka da oda na cikin muradu na wannan shiri na ogp alhaji abdullahi musa shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar kano a najeriya ya ce ofishinsa ya himmatu sosai wajen an karar da ma'aikata game da haka bangare bangare muna muna muhimmancin ka zo aiki da wuri kuma in ka zo ka yi aikin in ka yi aikin daidai lokacin tashin ka tashi in ba wannan ne samu ba duk wani abubuwa da za ka yi ba za ka ga alfanunsu ba zama a kan wannan matakai kuke ɗauka ta hanyar wannan ogp misali to yanzu dai aka sani wannan kadami na biyu da kuma yake babban muhimmanci a cikin shi da harkar corruption to yanzu mu zauna a matsayin mu na waɗanda suke tafiyar da wani abu mu biyo da hanyoyin da zamu bi shi wannan tracking system na yanda fayil ba za a zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu muna ta wannan kokarin Masu saurare karshen shirin kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Masu sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma idan Allah ya kai mu can zuwa jimawa cikin shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. wato karfe 8 da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai salama da ku bari mu miƙa saƙon fatan alheri na Amurka ke magana zuwa ga sarkin zangon dukku Alhaji Ibrahim jalagani tare da iyalansa a Baucin Yakubu da fatan kunanan lafiya. yanzu a madadin sauran abokan aiki da aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba a ji ba musamman ma sahabu imam aliyu wanda muke tare a nan mu na watsa shirye-shirye a washington dc Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar ma'ina lafiya.